duk da karatun gaba daya wal maqasudu abinda ake nufi da wannan tafsir din anna al-abda idza waqa'a fi shiddati bawa in ya shiga cikin matsatsi au kurbati ko bakin ciki mutaqariba au baliya ko in shiga musiba in dai mai sakon Allah ne ya shiga tsanani ko ya shiga baƙin ciki ko ya shiga wata masifa nan malam ko mutuwa zai khanahu qalbuhu zuciyarsa sai ta yi bai ya kare kansa shekar zai turmushe shi ne sai ka ga mutum dubi misalin munafiki mai sabon Allah in ya tashi mutuwa da ya iya kalmar shahada ba ka ga misalin mutumin da zai koyi ta jin disko, ya ta jin disko, ya ta jin disko. da ya tashi mutuwa shi nan sai ko ya mutu tafi fina tafi fina tafi fina tafi fina amma nan na fi mai mu da yake diskon da ake ji galibin yanzu ka ji ainihin mutum ya mutu idan ta jin jiki ina ta magana ina ta maimaita gina yana kaɗa kai yana menene tambayi dauda wani da zai mutu ya mene ne fata wani irin kiɗajen gari ma waka hausa ike ta babu alalan azuri maimakon la ilaha illallah ya yi waka ya yi waka ya tsira ya yi tsalle a kamo shi maza aka yi irin yadda kake ina haka za ka za ka mutu zai mutu don da yanzu za ka sume a nan to inda za ka buɗe ka zanka a kwance ko ka zanka a asibiti za ka abinda za ka fara ka ina ne ta safai ina ne ta safai na ka kuma ka nalin ka ta sauka na nan yanzu dai ka ne zo ka samun shi a ah, ni a kawo mai safai da abu da famu na ce maka ga kawo shi wannan yaran ka nan kusa da kai kakka tsoro shi a ajiye maka shi a nan shi ya ajiye shi a nan to haka mai jin haka mai sakon mai kansa haka mai menene duk abin da ka mutu a kansa to a kansa za ka tashi shi yasa ake so aka ce masa shi shugaban halitta ko bauta wa Allah hatta ya asiya ka ne ya ce hmm? in ka duba da me me eh, wannan da ita yau eh, da dama mutane sun tashi ta ce eh, yana da kuma ne yana da kaza sai bisa rudu ke da shi samun daure sa ke فهم الدور الساكن يصوم ميكي تفهم الدور الساكن ka duba matsala yadda take da wani akan da ya mutu to haka ake so idan ka kama abu ka bari har a zama wani abu ya shiga tsakaninka in ma ya ya'yanka da ka fuskanci ba da ce kai tasbani wanda za su zauna da za su kawo maka maganan Allah ba ba za su kawo maka abin da gabe ce a kuna shi tasbani matan ka za su zo maka da farmato da hayaniya wane ne wane ne wane ne wane ne wai ta kai ba wani nake bukata ba kenan kuma ta ku ba wuri tun dai da iya rayuwa ku ba ku san me nake so to ku ba zan mutu a hannun ku ba ba yadda za mu tsana ku tun da ba ma tare da ku ra'ayin ku da ba ra'ayina da ba to don haka nan ku fitan ba zan dan mutu hannun ku ba ku ridar da ni haka sai ka nemo naka wanda kuka rayu tare to alhaji wasu wanda kuka rayu tare wanda kuke tafiya tare yanzu za ka nemo wanda a tallaba mana a tallaba mana yanzu mutum ya zo maka mana kana kuma yana cewa hota-hota. yanzu damuwa ce sai ma yawa menene ya ma yawa a kawo tini ya dinga gani zai samu sauki a inda dama dama sai ka tsile masa albarka mutumin da ke neman ka kaci kama da musulunci ba hmm? bai ce mai wannan ai an yi linkin su kamar da wanda ya mutu ina ina magana ko da ke naka waƙi'i ne ya bambanta da abin da yau ga nau ya fi yau karfi abin da ka gani ya fi tasiri daga abin da ka karanta to haka yadda maganar mutuwa ba ita ake magana ba ha a duniya ka dogara da wani ba ka iya faɗa in ka daga da mai koya maka mai koya maka faɗa ka ganshi shi a wurin ina nuna kai kaza in ka je ka fara faɗa ba ka daina wai ka dinga wai gan gaba kenan ka ka faɗa kawai ya koya ma sannan shi karan kansa kana ganin daman shi ka cire shi a ranka kawai ya dai ɗan ƙara ma wani ɗan sunadarin da za ka yi amfani da shi da abunda ba baka sani ba kawai za ka koya ba kana koyon shi ko in aka shiga bakin da gaba abu da ya zane ka da shi daga na ka sai da abin da koya ma sai Allah da ka dogara da shi wal maqsudu anna al abda idza waqa'a fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin da ke faruwa kana hukkalhu wal sanu hatta har ta sai ya zare shi da abinda zuciyar ta kamata ta tunano masa zunubi ba zai ba da abinda harshensa ya kamata ya ce idan har zai bai yaudare shi malam wajen wari har daga ba amma huwa an fa'u shekul lahu daga abinda zai fi masa amfani yau da mu ne ba zan ce da koko ne ba sai mu gwada a idan zuciyar ta yaudare ka ka tuno a wanne wuri harshen kai cuce ka ka tuno a wanne wuri da ka bar Allah da ka suka cuce ka kuna ku gane aiki eh? ba ka taɓa shiryawa ba za ka je taro kana tafiya a girba maka sai ka ga an fulakanta ta wuri Allah ya ni. eh yana aukuwa ka gome ya gare mutum girman kai zunubin zai ya masa ka tafi da kaskantar da kai da menene ka ga an ɗauko ka an janyo ka ka ne ana ce to ka saba Allah tun da ba za ka hau nan ba to haka ka kowa je duba yaushe ne zuciya ka ta yaudare ka mai ta sai ka za ta ki cewa zunubin ka jama'a yaushe ne harshen ka ya kamata ya furta kaza sai a waye gari bai faɗi abin da ya dace ba yaushe ne ka ya kamata su aikata kaza kawai ka zama kai na kau kana kallon wani wuri karshen ta kace su wannan sai kuma mata ba za ku iya tunowa ku tuna ka ka taɓa shiga faɗa kana sun ƙaho da wani ko ka kama wani Allah kai ne ne ne aka gani aka yi ma tukar biya idan ya riga Allah ya koma gala ya gudu shi gala abin da ake magana ka gane hausan masu kuna an ba gane ba ka samu dauda Jawar yahu ni na gaji jawar yahu amma kuwa an fa'u shay'in lahu sune dai in kun gane fala yanjazibu qalbuhu litawakkul ala Allah ya zan zuciyarsa ba za ta kama Allah ba wala yanjazibu qalbuhu zuciyarsa ba ta fizguwa littawakkuli ala Allah ta'ala wal ina inabatu ilayhi ka san ko duk wanda ya ba Allah Allah ya baki nasara wal jam'iyyatu alayhi da tara tunani gaba daya gare shi wata tabarru'i da kankantar da kai wata zalluli da kankantar da kai wal inkitari bayna yadayhi da karyowa gaba gare shi wala yusawi ahu lisanuhu harshen sa ba zai bi shi ba li zikiri da ambaton Allah eh da shi ya kamata ka kira Allah karshe zai ka kira wurin Allah zunubi ne kan yawa yanzu misali mutum ya saba in masifa ta fane shi kira wani Allah kafin ka cire wannan abun a bakin ka zaka dade wa iz zakarahu bi lisanihi idan ya ambace shi da harshensa lam yake jama'a, baina qalbihi wa lisanihi ba zai haɗu tsakanin zuciyarsa da harshensa ba yawwa zan ce da nan ne inda rikicin yake kana iya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a baki kafar ko amma zuciya ba ta halarta da wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam mutum ya kan faɗi da baki da zuciya eh? abu ne misalin ya faɗo ya kome ka koma kai a wani wakati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kan faɗi shi da al'ada kamar wani abu ne na karate in ka fi ciwo ka ce inna lillahi wa inna alhali ko ce wannan kwana na da aka yi Allah ya kaddaro to ne ma na Allah ne to tabbas za ka ji ciwon abin ma ya kawo na mutane su dinga ganin ka da ciwon amma kai in din ya je zuciyarka Allah ya baka ganin ciwon ba ma san lokacin da nake rantsuwa ba eh ya faru da shi sai eh, eh. eh tofa oh. shi ne motar sai eh, wanda rike na gari وهكذا سبحان الله إنا لله سبحانه إنا لله وإنا إليه راجعون wannan إنا لله wannan nan إنا hada

ga inna lillahi da hulci kuma ga ciyon idan na tsoro ma ya fita a ransa eh, kaga mai zuciyarsa Allah ya tsakar da abun ga wannan a aikace shi yana kallon karatu a aikace aikace to wannan haka idan mutum yana yin sa abun sa tsakani da Allah ko Allah ta'ala zai ba shi irin wannan da zuwa amrun min Allah ba ma wanda ya zama wannan ya same shi zai yau tun lokacin da sauran jikin da in zakara hujji lisanihi idan mutum ya faɗi da zuciyarsa lam yajma baina qalbihi wa lisanihi bayan habisul qalbu ala lisani shikenan zuciya sai ta rike ainihin daga harshen ba za ta iya fasakin abu ba bihaitu asirin fikira inda ambaton zai yi tasiri wala yan habisul qalbu wal lisanu ala dhikri ainihin harshe walayin da eh, yan hadisun kalbu zuciya ba za ta abin nan ba kai kamar na tsallako da nisa ko mu koma baya daga ina muke wa in zakara hu bi lisanihi ko lam jama'a baina kalbihi wa lisanihi to ko in an samu haka wa yan hadisul kalbu daga zuciya sai ta rike kaga har sai ke faɗi ko amma abin bai shiga zuci ba to a irin wanda baya aiki eh da a ba zuciya kai ta rike tana iya cik da har sai ka aiki ta shirmen sa kaga abin bai zo shi ba kamar yanzu misalin kaga yaro a kariya ai kaga da inna lillahi wa la ilaha illallah kaga ba kalmar shahada kai ba ta'ajjibi ne na wancan abu to haka fayan habisul qalbu ala lisani kaga zuciya ta rike daga harshen bi haifu asiru zikira ta inda za a samu daman zikirin nan ya tasiri wala yan habisul qalbu zuciya ba ta rikewa wal lisanu da harshe gaba daya ala zikiri bal in zakara ko auja idan ya ambaci Allah ko ya roƙe Allah da kala bi kalbin lahi sai ya faɗi da zuciya lahi shagalalliya sahi gafini to kuma an yi gaba da zikirin bai tasiri da dama wannan zai yi du'a'i da samu biyan bukata idan ce yi du'a'i zai samu biyan bukata ba akwai ɗaya ne daga cikin abubuwan da kan riƙe roƙon Allah ka zaune yanzu ka dubi wanda yake faɗin menene wajalan bai na idihin sadda wa man khalfi sadda mutumin rofiya na ba za mu faɗi na annabi ba ai kaga ba ramin inda ake sa yanke yanken abu miya gutsurin alayyahu gutsurin menene na aka yi ɗan rami ana zuba a ciki sai ya shiga ciki ya zauna runduna ta shiga ta yi ɗin gida gaba ɗaya a mazaɓa shi har wannan ke kai duwara min ta yake na kuma ciki yanke yanke shi ko yana kuru yana kallon shi gida gida aka ka tufi bincike na siya irin na soja ballan sana sojan rufiya a don kaɗa nan a leƙa a ɗaga kafin a shiga wane ne a tun tsalar da akwati a farko filin a ɓarle nan duka gaba ɗaya yana nan inda ake zuba yanke yankin albasa guntayen albasa da yini na yin shi da suke yi fashe ba su ganshi ba yana karanta wannan duwaye ba kaga wannan ba ka hana duwayen ga da shi shi da zuciyar da menene tamam kana kurhu Allahu ahad Allahu samad a shaka ka da gudu sannan in ba ku wanda za ku karanta da wuri ka dubi mutumin nan da ina zaune ina K'a ka ka ba iya ne aka biyo mutum da sanduna ran ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ba da kai ne rai kai ne ta ke ta ya dauke ta ta ya shin ta mutumin nan zaune kuro kuro mutanen da suka farko sai Allah ka ta mutum ta ta ta ta ta ta a cikin tabarma sai ta kika ga wawan ta ta zo ta ta jiranci mutum banza muna neman mutum ya yi ɓanna kana ganin yana cikin kamar ma sai suka koma da sandunan shi yana nan cikin ita barma yana abin da kawai ya sa barma ya dauka ya ɗora mana shi ma wancan ɗin da yake da gaske yake bai fitar da gudu ba wato Allah Allah ne abinda ake nema tsakanin mutum da Allah ne imani ka da ke Allah nan fa Allah ne abubuwan da yake faɗi gaskiya ne gaskiya ne to amma gaskiya muna samu rikici tsakanin mu da harafan mu tsakanin zukatan mu da harafan mu ni dai suna da rikici tsakanin su har harshen sai ya faɗi zuciyar ta kenta ka dinga ganin kai ko ne a canza ne saboda kana da'a mai yake da suna in zakara auda zakara da kalbin sahi, sahin gafilin walau arada min jawarihi walau arada min jawarihi an tu'inahu da zai ne ni gaba kuwa su taimake shi mala bida'atin saddafa wa anhu sakawar masa lam tanqud ba za ta yi da'a lahu gare shi ba walam tusarrihu tun da kaga mutumin da zai mutu ga shi na tsugune sai ya hana kashi ga rundunar su na tsugune sai sun hana kashi a lokacin yana bukatan ya samu alaka da Allah ta zuciyarsa sai ta yanzu shi ba zai yi ba sai kama وهذا كله أثر الذنوب wannan dukka abin da ke sa haka mutum ya zoce Allah ya samu abin da ya shiga ciki ya ambaci Allah da zoce abubuwan sun ciki sun ishinyewa asarar zunubi wal ma'asi kamar kamar hujjun jundun kamar wanda yake da runduna ne ya dafa wa an hula da wannan rundunan nan za ta kare masa makiya ko a hamala jundahu yi watsi da rundunan bai taimakon su bai ba su haƙoƙin su bai ba su makamai na kirki illa ya ka ku ci gaba da manaji da wayancan yan makaman wa ahu ya ta ku wa azafahu ba kayan aiki ba mota ba takalmi kanan zurfin da za a yi amfani da shi a motar ma ina sani fetur din da za a amfani da shi a motar ma babu babu babu babu ba allashi wannan kuma kace wannan mutane su kare ka a ga layi to haka halin jikin kama wa bayyahum afa da'afahum kai abubuwa da jama'a su suke sai jikin Allah ya halaka mutum ko kuma Allah ya riga ya yanke ne mutum bai da rabo ne wa qata rabo ya yanke labarin su sun ma'ara da minhum inda hujumil aduwi sannan kuma yana neman su lokacin da makiya suka kawo suka taso alaihi an yastafarigu su yi duk abin da za su yi su kare shi wasa'ahu fi jifa'i fi daf'i anhu da da kowace an ka gaba za ce nasara ba na wannan irin abin da ke maruwa ke wani in ya gani zai in yi ji zai ce kai wannan magana shirya ta akai da kowa ne ake ko ko kan gani kayan kwana na gobe